Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke bincikawa, muke kuma yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah, to wa Allah godiya, domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya bamu. To, sauraronmu bari makarantu karanto saƙonninku kafin mu yi addu'a, mu ci gaba a cikin shirin namu. Mana da saƙo daga Mr. Napson Nadiye a Billiri cikin jihar Gombe, shi magana Allah ta nuna mana bishara kyauta ce, amma kuma waɗansu fasoci sai sun karɓi kuɗi kafin su yi addu'a ko kuma bayan sun yi su ce ga abin da mutum zai bada na addu'a, to shin haka ya yi kyau? To, Mr. Napson Nadiye mun gode. zahirin gaskiya, magana Allah ta nuna mana bishara almasihu kyauta ce domin babu mai iya sayan ceto, sai kuma muka gani. Cikin tambaya ka kayi bayani cewa akwai waɗanda kafin su yi addu'a sai sun karɓi kuɗi ko kuma bayan an gama su ce a ba su kuɗi. To, ina so ka sani, akwai waɗanda suka zo aikin bishara, akwai kuma waɗanda suka je neman kuɗi, don haka, Yesu almasihu dai ya ce mana ta wurin ’ya'yansu za ku tantance su. Mu a Rediyo Yalwa inda a ce addu'ar da muke wa mutane kuɗi muke karɓa a shaida yanzu mun zama Bilonius, amma zahirin gaskiya, idan aka yi maka addu'a kaga yana da kyau ka ba da shaidar godiya wannan wani abu ne daban amma bai kamata a ce tilas sai ka biya addu'a, domin ya koya mana kyauta aka ba ku kyauta kuma za ku bayas. domin gode kwarai da gaske. Sai Mr. Dandi Yakubu Aguni, NGADA Specialist Development Area a cikin jihar Taraba, ya ce, Ina so ku yi mana bayani game da Matta Sura ashirin da uku, aya tara zuwa goma, an ce, Kada a kira wanda ya haife mu uba. ko mai matsayi ko shugaban ikkilisiya to wannan faya abin yake, To, musadandi Dandi Yakubu ka biyo mu filin amsa tambayoyi, za mu ba ka amsar wannan tambaya. Sai Mista Kayo Mallo e kuwa unguwa fa LCB gunduma LCC Kef DCC a cikin jihar Nasarawa. Ichi ina yi muku gaisuwa da fatan Ubangiji Allah ya ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin wannan aiki. Mista Kayo Mallo mun gode kwarai da wannan babba addu'a. sai Mr. Wash Yusuf eh kuwa rabuwa a gwal DCC ya ce, Ni mai sauraron ku ne, amma ban taɓa rubuto muku ba, gaskiya ina jin daɗin aikin da kuke domin kuna gina mu. To, Mr. A ƙarshe sai saƙo, daga Malama Rebeka Nasarawa, ta ce, Na yi aure muna tare da mai gida na mun haifi yaro sai ya rasu, to tun daga nan ba mu samu haihuwa ba. mama mai gidana ta matsa wa mijina sai ya ƙaro mata. Ya ƙaro sun haihu, amma har yanzu ina nan cikin damuwa cewa ina zuwa wurin boka, amma ba haka yake ba. Mamarsa ta ce, In ya ƙi kora ƙaro mata, to, ya biya ta nonan da ya sha, to wannan, yaya abin yake? kuma ku yi mani addu'a. To, Malama Rebeka haƙiƙa kina cikin damuwa, damuwarki, don haka, kamar yadda ya ce, mu miƙa mai dukkan taraddadinmu da damuwanmu shi kuwa zai biya mana, don haka kada wannan ya zama miki abin damuwa, ki miƙawa Ubangiji Allah, shi kuwa zai share maki hawaye. Kuma al'amarin miji da mata, bai kamata ba ma iyaye su riƙa sa baki. domin ai, wannan yakan kawo babban matsala, wannan kuma ba abu ne wanda ya kamata ba don haka, mu dai muna ƙarfafa ki cewa ki zauna cikin biyayya ga mai gidanki duk wanda yake ƙoƙarin cin mutuncin ki miƙawa Allah shi, Allah ya sani, kuma wata rana, tunda ya iya tunawa da hana, ya iya tunawa da waɗanda suka suka suka tsufa ma ba su haihu ba irin su Saratu, to Ubangiji Allah in ya nufa za ki haihu zai share miki hawaye don haka, ki jira Ubangiji, amma Allah bai zaɓa ya baki kuma ba wannan bai nuna ya kasa ba don haka ki miƙawa Allah komai, ki kuma jira shi, to muna godiya, Ubangiji Allah ya ƙara mana zumunci, to za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. girma da yabo, daraja da tsarki da ɗaukaka da mulki sun tabbata haka ne har abada ya Ubanmu na sama. Mun gode ma, domin wannan kyakkyawan zarafi da dama da ka ba mu inda za mu karanta a cikin maganarka. Mun gode maka domin kuma masu sauraronmu, musamman waɗanda suna cikin yanayi na damuwa, kamar ita Malama Rebeka a Nasarawa, Ubangiji Allah ka tuna da ita. damuwa da ke cikin iyali ka warware. Burinta da ƙuduri na neman haihuwa Allah kai ne kake bayarwa bari ka tuna da ita ka kuma share mata hawaye da ke a idaninta. Haka da muke addu'a ga dukkan masu sauraronmu waɗanda ba su samu haihuwa ba, Allah ka tuna da su, yayin da ka ba su ka sa su gode maka, ka sa kuma su jira ka kada su dogara ga boka ko wata hikima irin tasu. wanda kuma sun samu ’ya'yan ’ya'yan sun zama musu damuwa, muna roƙonka ya mai tsarki mai iko duka ka gyara ’ya'yansu, ka bi da mu cikin wannan nazari da zami a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, masu mu yau dai da taimakon Allah za mu fara nazari ne a wani sabon littafi, wannan sabon littafi kuwa shi ne littafin lissafi. ko kuma ƙidaya. Za mu karanta a cikin littafin lissafi ko kuma littafin ƙidaya a sabuwar Hausa, za mu yi nazarinmu na yau. To, yau a cikin nazarin za mu karanta ne a littafin lissafi ko ƙidaya Sura ɗaya daga aya ɗaya za mu karanta, zuwa aya ta goma sha bakwai, sannan mu dubi gabatarwa wannan littafi mu ji abin da ya ƙunsa. Ƙidaya ta farko a jejin Sinai A rana ta fari ga wata na biyu, a shekara ta biyu bayan da Isra'ilawa suka ban Masar, Ubangiji ya yi magana da Musa a cikin alfarwa ta sujada a jejin Sinai ya ce, Da kai da Haruna ku ƙidaya Isra'ilawa bisa ga ƙabilunsu da iyalinsu, ku tsara sunayensu dukkan mazaje, daga mai shekara ashirin zuwa sama, waɗanda suka isa zuwa yaƙi, ku riƙi shugabannin kowace kabila su taimake ku, wannan su ne mutanen da aka zaɓa a kabila da kuma shugaban kabila, Rubainu Elizur ɗan Shedeyur, Saminu She, Shelumiel ɗan Zerishadai, a yahuda nashon ɗan aminadab sai isaka natanel ɗan zuwar a zabaluna eliyab ɗan holem ibrahimu elishama ɗan amehud a manasse gamaliyal ɗan fedazur kabila a bilyaminu abidan ɗan gideyoni sidan Ehiyezer ɗan Amishadai, Ashiru Fegiel ɗan Okran, Agad kuma Eliyasaf ɗan Deuel, Naftali, Ahira ɗan Enan. Waɗannan shugabannin kabilai waɗanda suke manya cikin kabilunsu an zaɓe su daga cikin jama'a domin wannan aiki, Musa da Haruna. suka ɗauki waɗannan mutane goma sha biyu, suka kuma kira dukan jama'a wuri ɗaya a ran ɗaya ga watan biyu, duka mutane kuwa aka rubuta su bisa ga kabilansu da iyalinsu da kuma sunayen dukan mazaje masu shekara ashirin kofi, duk aka ƙidaya su, aka rubuta, kamar yadda Ubangiji ya umarta. to Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka. To, kafin mu ci gaba da duban ƙidaya ta farko, ta bani Isra'ila gara mu dubi gabatarwar littafin nan na ƙidaya. A labarin ’ya'yan Isra'ila a cikin jeji tun daga lokacin da suka kafa alfarwa ta sujada, har lokacin da suka isa kogin Urdun, kafin su shiga ƙasa Kan'ana, wato ƙasa alkawari kenan. Suna nan cikin jeji ya shekaru kusan talatin da takwas da wata tara. Wannan labari, na baƙin ciki ne saboda yawan gunaguni da mutane suka yi har sau bakwai, da kuma yin ƙara. saboda daga cikin mutanen nan waɗanda suka ga al'ajibin Ubangiji wanda ifitar da su daga Masar, sai mutum uku ne kawai suka yi rai har zuwa ƙarshen littafin, su ne Musa, da Joshua da kuma Kalibu. Amma Joshua da Kalibu kaɗai ne suka shiga ƙasa alkawari, akwai labarin kasawan mutane kuma, mutane waɗanda Ubangiji ya fanshe su, ya kira su ga zaman tsarki, amma suka kasa nuna halin da ya kamata ga mutanensa a cikin zamansu. ga kuma labarin ƙaunar Ubangiji, da labarin haƙurinsa da kuma gafararsa, amma dai, ga kuma labarin tsarkinsa da ma adalcinsa. Ya ƙaunaci mai zunubi ya gafarta masa zunubansa, amma ba shi yiwuwa ya ƙyala zunuban, a banda sa masu laifi. Labarin na Isra'ila a jeji kwatancin tafiyar ikkilisiya ne a cikin wannan duniya, da kuma kwatancin tafiyar kowanne ɗan ikkilisiya, wanda na ba da gaskiya ko yau ma a cikin rayuwar mu fa a yi manaiwa Ubangiji Allah gunaguni, muna yin surutai, muna yin abubuwa a cikin tafiyarmu, tuna Ubangiji Allah ya hori bani Isra'ila, za mu yi tambaya ko yau ma in muka yi wa Allah gunaguni ba zai hore mu ba, hakikanin gaskiya Ubangiji za ya hore mu, domin kiran da ya yi mana ba na gunaguni ba ne, kiran da ya yi mana na alheri ne, kiran da ya yi mana na gafartawa ne mun kuma same ta a yalwace. amma duk da haka sai ka gani muna yin abubuwan da suke nuna kama alherin Allah bai yawaita gare mu ba, muna yi wa Ubangiji Allah gunaguni. To sunan littafin nan an sa masa suna ƙidayar, wato ƙidayar mutanen Isra'ila, wadda aka yi a cikin Sura ɗaya in muka bi har zuwa Sura ta tara, da kuma Sura ta ashirin da shida. ma'anarsa cikin littafin Ibrahim a yaren Ibraniyanci ita ce cikin jeji, ƙwaya magana littafin kuma, rashin ban gaskiya yakan hana shiga cikin zaman rai a yalwace, bari sake sake maimaita shi. kwaya magana littafin nan ita ce rashin ban gaskiya yakan hana shiga cikin zaman rai a yalwace, in ka karanta, a Ibraniyawa Sura uku aya bakwai zuwa goma sha tara. Nufin littafin, a nuna hidimar fansassun mutanen Ubangiji da kuma yadda suka yi tafiyarsu, yadda abubuwa da suka faru da Isra'ilawa misali ne domin mu yau a cikin tafiyarmu. Korintiyawa ta fari Sura goma aya sha ɗaya, domin mu san yadda za mu yi a lokacin wahala. da kuma yadda za mu yi ga mun yi ƙoƙari mun kai ga nasara. Ka gani a nan, Ubangiji Allah yana ƙoƙarin nuna mana cewa, Shi fa Ubangiji, Ubangiji ne na duka, kuma tafiyar Isra'ila tana kama da tafiyar ikkilisiya a yau. Mun gani, Allah ya ceci Isra'ila daga ƙasan Masar. ya fito da su da hannun ƙauna, ya fito da su da hannun alheri, ya kuma ratsa su suka fita jan teku bayan da ya raba ruwa biyu suka wuce ta sandarariyar ƙasa. Fir'auna kuma wanda ya biyo su, domin ya sake mai da su su zama bauta, ai sun hallaka a cikin jan teku. domin ko su ma da suka ga ruwa ya rabe ai su ma sun yi ƙoƙarin bi, ƙudurinsu da niyyarsu shi ne domin su sake dawo da bani Isra'ila. Ɗanwa, ai haka mu. Yesu almasihu ya yi mana, ya fanshe mu, ya fitar da mu daga bautar duhu, ya kawo mu haske, haske kuma tabbatacce na Ubangiji Allah. ya kawo mu wannan haske, bai ba mu cikin duhu ba, amma kuma ga shi nan mana tafiya muna waigen baya, bani Isra'ila suka hai, mu ma ta wurin Yesu almasihu ai mun haya jan teku, jan teku na mutuwa da kuma na halaka, sa'ilin nan kuma. ta wurin wannan alheri wanda Ubangiji Allah ya yi mana cikin almasihu, marigaya, mun tsallacewa mutuwa mun kai ga rai. Amma kamar yadda muka gani ni Isra'ila ai sun yi ta waigen baya, sun yi wa Allah guni manya-manya har guda bakwai, to yau, idan da Ubangiji zai yi lissafin guna gunan da muke yi mai to da haƙiƙa ba za su lissafi ba a wurinmu, domin kullum, muna ganin kamar Allah bai mana alheri ba. kun ga wannan littafi? Manufarsa shi ne ya nuna hidimar fansassun mutanen Ubangiji, a wancan lokaci kwatancin bani Isra'ila lokacinmu kuma kwatancin ikkilisiya, da kuma irin tafiyar da su suka yi, da kuma irin wadda mu muke yi yau. Yadda abubuwa suka faru da bani Isra'ila misali ne, domina dominka ki yau a cikin ikkilisiya. ai, lokuta da dama bani Isra'ila idan suka ga wahala sai su ce da Musa, gara ma da mun mutu a Masar, yau ma. Akwai masu bi da yawa waɗanda suke ganin wahalar da ke gabansu saboda Yesu almasihu ba za su iya jimre mata ba, don wana, tun almasihu ya sha wuya, dole ne dukanmu mu sha wuya, kuma wannan littafi yana nuna mana ne a matsayin madubi, a cikin rayuwa, mu kawar da rayuwa ta gunaguni, mu kuma kawar da rayuwa ta ƙin yi wa Ubangiji Allah biyayya, mu kuma zama mutane, waɗanda suke sa zuciya ga alherin Allah har ma a lokacin da ba mu yi tsammani ba, waɗannan abubuwa su ne suka sa bani Isra'ila suka kasa. Allah ya ci gaba da yin yaƙi domin su a kan hanya ta hanyoyi daban-daban, ya kuma ci gaba da yi musu tanaji ta hanyoyi daban-daban, amma duk da haka, wannan bai hana bani Isra'ila yi wa Allah gunaguni ba, shi ne ya fito da su daga ƙasan Masar da hannunsa na dama, haka yau ma masu bi. da hannun dama ne Allah ya fushe mu daga ƙangin bautar ɗan da zunubi. amma kuma har yanzu, kare yana ƙoƙarin komawa ya lashe amansa, a sha, lalle muna buƙatar mu kula, muna kuma buƙatar mu gane cewa rayuwar bani Isra'ila fa a jeji kwatancin tafiya ce irin ta tamu yau, ta yayan Allah. wani Ubangiji Allah yake so mu yi tafiya irin wadda za ta faranta mai rai domin mu iya kaiwa ƙasa alƙawari cikin nasara. Me yasa bani Isra'ila suka zauna a cikin jeji shekaru talatin da takwas suna da wurwura suna zagayawa su komo inda suka bari, domin sun yi wa Ubangiji Allah gunaguni, domin ba su mutunta, alƙawarin da Ubangiji Allah ya ba su da kuma dokokin da ya ba su ba, ko yau ma, a matsayinmu na masu bi muna da wurwura muna zagayawa mu je mu bar inda muka bari mu sake dawowa a ruhaniyance. domin ba mu iya tsayawa mun ba Allah mu yadda ya kamata ba, ɗan’uwa, lalle muna buƙatar yin tafiya, kyakkyawar tafiya. Muna buƙatar yin tafiya, tafiya ta biyayya. Muna buƙatar yin tafiya, tafiya ta farantawa Ubangiji Allah rai, idan muka yi haka, ba zai taɓa juya mana baya ba. Idan muka yi haka ba zai kasa share mana hawaye ba, Idan muka yi haka, yana sane da dukkan tare da taraddadinmu kuma zai biya mana duka, amma yau ɗanwa, sanadiyar wahalar ikkilisiya shi ne mun zama kaman bani Isra'ila, har ma za mu ce, laifofinmu sun wuce nasu, domin gunagunanmu da rashin biyayyanmu ai sun yi yawa fiye da na bani Isra'ila, ɗanwana, lallai fa, muna buƙatar kulawa. To sai gani. Bayan manufa wannan littafi da ya nuna mana cewa hidimar fansasu ce, na Ubangiji Allah, da kuma yadda suke tafiya, da kuma wannan yadda ya kwatanta mana rayuwar ikkilisiya bisa ga Korintiyawa ta fari Sura goma aya sha ɗaya, ai, an ba mu dalili shi ne domin ni da kai mu san yadda za mu yi a lokacin wahala, a lokacin gwaji, a lokacin da za mu fuskanci ƙalubale domin mu iya kaiwa ga nasara, domin burin kowa ya yi nasara. Ubangiji Allah, ya ba mu wannan littafi da za mu yi nazari domin mu iya ganewa da shirinsa, manufarsa kyakkyawa ce. Domin gani an kasa littafin nan kashi uku, zangon su ko sansani. a dutsen Sinai, wannan yana samuwa daga aya ta ɗaya zuwa aya ta goma. sai tafiya su a cikin jeji, aya sha ɗaya zuwa ashirin da ɗaya. Sa'ilin nan kuma sai zangonsu a filayen Moab. aya ashirin da biyu, zuwa aya Sura ashirin da biyu zuwa Sura talatin da shida. To, in mun duba za mu iya ganewa, a Sura ɗaya zuwa goma zangonsu ne. Sura sha ɗaya zuwa ashirin da ɗaya tafiyar sine a jeji sai kuma Sura ashirin da biyu zuwa talatin da shida sun kai filayen Mowab. Domin gani, zan wasu a dutsen Sinai dai daga Sura ɗaya ne zuwa Sura goma, a wurin nan, ta hannun Musa aka shirya rundunar Isra'ila, abubuwan da suke a ciki ya ƙunshi. ƙididdigar rundunar Isra'ila, da shirin Ubangiji daki-daki, na kabilu kewaye da alfarwa, ta sujada a gare shi an ba iyali guda uku daga kabiran Lawiyawa su yi aikin hidiman nan a gaban Ubangiji Allah. Sa'ilin nan, aya biyar da shida a Sura biyar da shida kuma an tabbatar da zangonsu daga kowanne abu. kuma su lura, su keɓa kansu daga kowane abu mara tsarki, domin su samu albarka gaba ɗaya. Sura takwas a bakwai zuwa takwas kuma, an ba da hadayu domin alfarwa ta sujada sa'an da aka keɓe ta, an keɓe ta kuma domin lawuyawa su aikinsu. Sannan Sura tara a ɗaya zuwa sha hudu an ba mutane ka'idojin kiyaye idin ƙetarewa da kuma yadda mutanen da suka ƙazantu za su yi. Ganan Sura tara a sha biyar zuwa goma aya goma, shi kuma wannan ya zama shirin ƙarshe domin tashi daga Sinai, wato girgije domin ya yi musu jagora, da kakaki domin tattara mutanen Allah a wuri ɗaya. To, inda muka karanta, a littafin ƙidaya Sura ta ɗaya. mun ga ƙididdigar Isra'ila bisa ga umarnin Ubangiji Allah. Mun gani, dalilin ƙididdiga shi ne domin a tsara sunayen dukan maza daga mai shekara ashirin zuwa sama, waɗanda suka isa zuwa yaƙi, in ka karanta a aya ta biyu da kuma aya ta uku. Ba su zaɓi kowa da kowa ba, sai waɗanda fa suna da ƙarfi sun kuma kai shekaru ashirin sun cancanci zuwa fagen daga, sai dai, ba rubuta lawuyawa tare da sauran kabilan nan ba, ba domin komai ba domin in mintuna su an ba su aiki ne na lura da alfarwar sujada ta Ubangiji Allah. Wannan fa, ya zama wani abin lura da kuma abin kulawa. domin su lawuyawa za su yi aiki ne a masujada. Don haka, a cikin sunayen da muka karanta ai babu zuriyar Lebi, domin su sun zama firistoci ga Ubangiji Allah. wani manufa ta Ubangiji, domin shirya jama'a sane za su shiga ƙasa alkawari wadda ba ta su bace Allah kuma ya riga ya yi masa alkawarinta. ya yi wa Ibrahim alkawarinta, kuma ya ce, Ga zuriya ka zan ba da wannan ƙasa har abada, to yanzu, Allah yana ƙirga su, yana kuma shirya su, domin su zama ƙwararru su kuma gane cewa yanzu fa za su tafi bakin daga. domin wannan ƙasa da Ubangiji Allah ya ba su ba wai za su je kawai su tarar da ita ba ne su ɗauka rai kwance, sai an yi gumurzu, sai an yi babban yaƙi sai an yaƙin badar, sannan su karɓa, da haka Ubangiji Allah yana shirya su ne domin su zama shiryayyu game da ƙalubale da ke gabansu, ko yau ma, kullum Ubangiji Allah yana shirya mu. ta wurin maganarsa domin mu iya fuskanta ƙalubale a gabanmu, mun iya ganewa bani Isra'ila Allah ne ya ba su umarnin ƙidayan nan kamar yadda yau Allah yana ƙalubalanta mu, domin mu iya shiryawa a kan yaƙi da ke gabanmu, na ruhaniya ba na takobi da bindiga ba, na haka ɗan wanan, yayin da za mu ci gaba da nazarin wannan littafin masihu a yau, fatana. Addu'a ta ita ce, Ubangiji Allah ya ba mu fahimta da kuma ganewa a cikin wannan littafin. Ni rabon yau a hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya ba mu dama mu sadu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.